وأن إيمان المسلم لا يكمل إلا بزينته ما هي الزينة؟ ai cikar adon musulmi na tabbata ne da kwarewa wajen iya magana da harshen larabci ko koyon harshen wata riba ce ta hulɗa da jama'a a sauran sassan duniya in ji farfesan larabci na cibiyar larabci ta najeriya da ke ingala ibrahim muhammad Farfesa Muhammad ya ce mafi gwanan cewa harshen Larabci a Najeriya mabiyin addinin Kirista ne da akan ke nuna harshen na kowa ne. A Najeriya muna da ƙwararren masanin harshen Larabci Kirista ne sunan shi Farfesa Ishaq Agumbi ya samu ɗaukaka a duniyan Larabawa kuma an san shi ficacce ne kuma gwani ne ƙwararre akan harshen Larabci. duk inda ake wani abin da ya shafi larabci a duniyar larabawa sai an kira shi ya zo ya zauna a gaban shi ake kasawa a tasa a gaban shi professor isha muna alfahari da shi cewa dan najeriya ne duk da kasancewar shi kirista ne Shugaban asusun Dr. Umar Adam Gusau ya ce ta hanyar harshen zai taimaka wajen fahimtar addini da zai kawar da gurguwar fassara da kan kawo masu kauce hanya da sunan addini. Mutanen da suke ganin su ɗauki bindiga su kashe na kashewa su yi fahimta wadda ba ita ba da ake shima fanatics to duk rashin sanin larabci idan da sun ƙoshi da larabci ko da dabba ba za su taba ba balle kuma da adam so muna so mu cimma cewa ta hanyar shirye-shirye waɗannan tarurruka a yada larabci mutane su sani da wanda ke musulmi da wanda ba musulmi domin larabci language ne kowa na iya koyi kamar turanci ne misali kamar shi musulmi ko ka so ko baka so ba dole ka yi larabci kullum sai ka yi larabci in ka yi sallah ka yi larabci ka yi kiran sallah ka yi komi naka ba ka yi sallah da hausa to in za ka yi larabci a tilas me yasa ba za ka je makaranta ka koyi shi ba daga sashen larabci na jami'ar abuja farfesa indagi muhammad ya ce za a iya koyan harshen a sauƙi ya aka fara koya wa yara daga gida da za ka ce ma yaro ba ni wannan littafi saka ce iti kitab kai ta yin larabci ko subahul khair ina kwana ba lalle ba ne, sai mutum ma ya je ya shiga aji ba wani lokaci ma sa a nemi malamin larabci ba za a samu ba mutane mu je makaranta yin diploma ko digiri in ka ce ya zo ya yi larabci sai ce idan ya gama ina zai yi aiki Mawaƙa masu magana da larabci kamar ruwa irin Dr. Ibrahim Mu'azzam sun gabatar da baituka kan lamuran rayuwa. Wa arwi min ash-shi'ri qawlan raqiqan yunassil fatata allati ayna'at banatu tashadi arahunna dauman nujuman alat wa qad sha'ashat Harshen Larabci ya daɗe a arewacin Najeriya don hulɗar kasuwanci tsakanin yankin da ƙasashen Larabawa na arewacin Afirka da kuma dalilin tafiya Makka don aikin haji. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Khalqin wa khuluqin azimin fa ni'mas sifatul lati muthilat.